أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعهم بإحسان أما بعد يو التنين takwas ga safar hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da tara ga watan sha biyu 2013 za mu yi karatu na arba'in da hudu a cikin ishiriniya a kan yabon annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Karatun da ya gabata ya ƙare ne a kan cewa wa shadda Allah ya ƙarfafar da azurahu ban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bi ruhil Qudus Jibrila. Haddi aka yi magana tsarkake zuciya ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da shahin Jibrilu alaihi salam. inda za mu tashi shi ne khisalun tudilul awliya amin al'ida jalalun sama gausun hama kamarun bada kamalun bihi khassal ilahu muhammada sallallahu alaihi wa sallama فعال كآثار الموادر في الندى وقول كأسلاك الجواهر في الرصف له كنف يؤوي له كل من أوى له عمل في البر وفق الذي نوى له أربع قد حازها للذي حوى فحسن بلا نقص وعقل بلا هوى فمنه بلا منع ووعد بلا خلف لخ خصال annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasu irin manya-manyan ɗabi'u manya-manyan al'amurra tudilul auliya'a waɗanda ke daulantar da masoyan addini mina ida daga birane na makiya ma'ana a sanya ma masoya daula shine tudilu minar daulati ne ko kuma su ɗabi'un tudilul auliya'a wa'yanda ke daidaitar da masoya minal ida ga abokan gaba ma'ana ya ba masoyi ne abu kuma ya ba maki ne abu sallallahu alaihi wasallam haka ta faru ga safwanu radiyallahu anhu ya ce wallahi manzon Allah sallallahu sallama ya yi taban alhali kamin yaban babu wanda nika ki iri ne fama zala ne hatta tsara a habbal halki ilayya bai gushe ba yana ban sai da yanzan duk duniya na hiso nai to kaga khisalun tudilul awliya aminan ida jalalun annabi sallallahu alaihi sallama girma ne sama wanda ya ɗaukaka gaisun ruwan sama ne hama wanda ya zubo da ƙarhi kamarun wata ne bada wanda ya bayyano duk wannan gaba ɗai Tasbihi ne baligi salafu tasbihatin baligatin kamalun kammala bihi ta tabbata ga annabi sallallahu sallama kamalun shina da kammala khassal ilahu Allah ya keɓanci Muhammada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi da kammala ne fi'alun annabi sallallahu alaihi sallama shina da ayyuka ka asaril khawadiri kama alamomi na almawadiri ka asaril awamiri ka ce alamomi ne waɗanda suke na ruwaiwan sama finna da a wurin baiwarsu ma'ana ɗabi'un annabi sallallahu sallama da ayyukansa na alheri ka ce alamu ne na ruwan sama ko ina sai an samu wa ƙaunin annabi sallallahu sallama yana da ƙauli mai balaga mai fasaha ka aslakin jawahiri ka ce silallaye ne na jauhari firrasfe ga tsarinsu kuma ga haɗa su ma'ana yadda aka jera abin wuya ya zashawa haka ran sallah salama maganarsa kamar yadda atika ummu ma'abadin radiyallahu anha ta siffanta ɗabi'unsa amma eh, maganarsa sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ta ce ka anna man ɗiƙahu hazaratun nuzimna ka ce hurucin annabi sallallahu sallama abubuwan wuya ne da an ka tsara lokacin da suka wuce za suna madina tare da abubakar siddiq radiyallahu anhu arzahu bayan haka sai ya ci gaba da cewa lahu kanafun annabi sallallahu sallama yana da wata irin innuwa wanda ya uyi yana tara kullaman awa dukkan wanda ya taro kai lahu ga innuwan nan ma'ana annabi sallallahu alaihi na sanya duk wanda ya nemi shiga ga wannan inuwa ta addinin musulunci lahu amalun shina da aiki fil birri a cikin da'a Allah wafqan nawa daidai da yadda ya nufa wannan yana nuni ga cewa bisa ga kyautatattan niyya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat lahu arba'un shina da wasu irin ɗabi'u guda hudu kad hazaha haƙiƙa ya tara su lillazi hawa ga abin da ya tara na ɗabi'unsa ɗabi'un nan hudu suna daga cikin ɗabi'un da ya tara fa husnun na daidai shina da kyawu bila naqsin babu tawaya ga kyawunsa bai da raguwar kyawu bai da maskalar kowane iri wa akalin shina da hankali bila hawa ba za ka samu son rai ga annabi sallallahu alaihi wa man diku anil hawa wa manhun shina da kyauta kullum bila man in ba za ka same shi yayi ruwa wata rana ba wa wa'adun shina da alƙawali bila khulfi ba za ka samu ya saba alƙawali ba kaga kenan cika alƙawali yana daga cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama don haka saba alƙawali bai cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama gashi mun zan game da saba alkawali kamar dai ba komai bane kamar shine sunna kaga akwai matsala gaskiya ga saba alkawali la Allah wata lalura ce za a yi ko wani kuka yi magana ku haɗuri kaza ya kamata mutum ya zo cikin lokaci domin daga cikin abubuwan lura kai kanka in ka zo cikin lati za ka ji duk wani nauyi haka ila ma ya futul hasura wa'yancan ɗabi'u guda hudu sun haɗu tare da abin da yana kucewa ga kewayewa ga zagayewa min huda na ɗabi'un shirya ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam a haɗa su tare da ɗa'a Allah da aggare shi wata ƙawa da tsoron Allah ilal ba'asi a haɗa su da tsananin yaƙin da aggare shi zarunci wannan da kuma da yawan alherin da agare shi ila mu'jizatin duk wa'ancan dabi'u a gama su tare da wasu irin mu'jizoji wanda mu'jizojin jazatil hadda su tsallake iyaka walmada sun tsallake kowace matuƙa fakan zami'in da yawa mai jin gishirwa arwahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwashe shi min hullati sada daga tsanani na wannan kishirwa ɗin tsananin zahin kishirwa, kai gaba ɗaya wala ma a dubba ruwa ba mu taɓa sanin ruwa ba illa ma ya ji shi sai abin da shike shina hitowa min alkafi daga tahin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila himmatin wa'yancan ɗabi'u da ni faɗa da wa'yannan a haɗa su tare da wata irin himma tasmu wacce ke ɗaukaka ita wannan himma li kulli muhimmatin ga dukkan al'amari wanda shike babba wannan ya daidai da baitin mawaƙinsa hassanun sabitin radiyallahu anhu yana cewa lafu himamun da amunta ha alikibariha وهمته الصغرى أهل من الدهر Annabi sallallahu alaihi sallama yana da wasu irin himmomi waɗanda manya-manyan su ba su ƙarewa. Sannan himma ta yi ma wacce a ƙarama ta hi zamani ma gaba ɗai. Annabi Muhammad sallallahu yana yabon himma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi ta'ala alaihi wasallam. bayan haka ila matin a haɗa su tare da ita waɗancan abubuwa tare da alƙawali wanda ya giya alƙawali la taltaki wacce ba ta haɗuwa ita wannan ya giya alƙawali bi mazammatin da zargi ita wannan ya giya alƙawali wata nusa la taltaki daga ilga kenan lataltagi ba ta yassuwa bi mazammatin da duk alkawalin da ta ɗauka ita waccan yaggiya ta alkawalin sallallahu sallama ila ismatin a haɗa waɗancan abubuwa tare da tsari da agga annabi sallallahu sallama ta jilu waɗanda ke ya ita tsarin duja duhun kulli wasmatin kowane irin aibi fadalna bihi subbaka fadalna mun fifici mun tsere ma mun shiga gaban a asubbaƙa waɗanda suka tsere muna min kulle ummatin kowace al'umma daga annabi adam zuwa annabi isa alaihi salam bihi albarkacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ajabun ba mamaki an yi yujadal fadlo a samu fifiko fisunta ga abu iri guda duk mutane muke ɗayan 'yan adam amma kuma a samu fifiko a cikinmu wannan ba abin mamaki ba ne doni na iya cewa sai ne ya ihe tirasi ga balaga ke wani iya cewa to ya an kai sun rigaye mu amma muka tsere mu sai ce to ba mamaki a samu fifiko fisunta ga abin da suke iri guda ne mafahir wa'annan abubuwan da nake faɗa abubuwan bugun gaba ne wa'anda sun tabbata ga man wanda shike layar da iha shi bai faɗa su mufahiran alhali shina mai bugun gaba da su bai yi shi ba zai faɗe su yana mai bugun gaba ba tau sai wasu hadisai kuma ana samun annabi sallallahu alaihi wasallam ce ana sayyidu waladi adama wala fakhara ni ne jagoran duk ƴaƴan adam gaba ɗaya ba ina bugun gaba bane to wannan yayi haka ne domin bin umarnin Allah Allah ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith daga cikin kuma hikima haka domin a san da haka domin ka a samu wani daga cikin mutane ya ce annabi kaza ya kaza annabi kaza ya wuce annabi Muhammad sallallahu alaihi ko ya kai gare shi ko ya wuce shi to kaga gaba ɗaya sha higaba ana sayyidu waladi adama wala fakhar don haka shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai iddi'a'in su mufakhiran alhali shina mai bugun gaba kaga sai da yace wala fakhara ba bugun gaba sannan ya haka domin ne bin umarnin Allah wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith bayan haka daga cikin hikima waɗan an wala da adama wala fahara shine al'umma ta ta ƙudurta haka sannan kuma ta ƙara girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa babu wani ba annabi wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bale cikin mutane bale a ce mutum ne irin kowa iyazun billahi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai kiran abubuwan bugun gaba alhali shi alfahari da kansa in ya faɗa sai ce wala fahar ba ina alfahari bane haka abin shi bayan haka tasiru biha fulkus sana'i fulkus sana'i manya manyan jirage na ruwan na yabo amma tasiru suna tafiya biha da wa'yancan abubuwan bugun gaba nashi mawahiran alhali suna masu gudana da su wataral fulka fi eh, mawahira to abin lura a da idan ana son a watsa wani abu wata waka haka ko wata hudu ba sai a tafi a mashaya idan aka tafi a mashaya sai idan mutane sun taru sai a basu sai su tsallaka su ta yi wani gari kuma wata mashaya wa'yancan su rubuta a tai wata mashaya har waka ko hudu ba ko wani abu ya watsu garuruwa to shi nan da yake zamanin su ba abubuwan gana technology irin mota da dai sauransu sai ce to jirage na yabo suna gudana da su mawahiran alhali suna tafiya da su mawahiran alhali suna masu gudana domin na a wurin watsa duk abin da za a yi a wurin jirage din na ruwa wannan kenan zahiri ko kuma abinda ba zahiri na fassarar ba ma'ana dai yadda ka san jirage na gudana haka yabon ke gudana ya gami ko'ina hawaha ajallun rusli ajallun rusli mahi girman manzanni hayyan lokacin da yana bisa gaban duniya wa nakhira da lokacin da yana barzahu hawaha shi ya tara waɗannan ɗabi'u manya-manya da nake faɗa sallallahu alaihi wasallam bayan haka sai ya ci gaba da cewa fa in kana in ya kasance ma'adufan ana jingina shi akhiran na ƙarshe alar rusuli ga manzanni a ce annabi wa ne, annabi ne wa wa wa wa ha a kawo wa wa isa wa muhammad sallallahu alaihi wasallama to in dai an jingina shi na ƙarshe to misali ne fa ma huwa shi bai zamo ba illal wawu ce wau fi a harufin adafi a cikin haruffa na adafi matsayin wawu shiki a nan ita wawu ga ƙa'ida ta masu nahau wawu tana da abubuwa da yawa daga cikinsu za mu haɗu wani sashi amma gaba ɗaya tana nuhin dai musharaka kawai amma ba dole wai yadda aka faɗi abubuwa wa haka jero ba domin daga cikin musharaka fa an jainahu wa man ma'ahu nan mun tsarashe shi tare da wanda waɗanda a tare da shi akwai kuma mulahaka shine ya ayu halladina amanu ruka'u wasjudu kaga daga ruku'i sai sajada akwai kuma musabaka shine sabik ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i kaga sai aka ce judi sannan aka ce warka'i kaga an fara gabatar da sajada sannan ruku'i haka kuma ma a cikin aya ƙur'ani har yau aka ce wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam kaga sai aka ce wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam kaga nan wannan ta sabik ce ba wagga ce ta jerantawa ba domin wa minka wa min nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam to wannan kenan a takaice to ni shika nihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin wawul adafi shike ma'ana in an je rulis ɗin annaba gaba ɗaya shi za ka kawo na ƙarshe wa kaza wa kaza wa fulan wa fulan wa fulan sai zan ƙarshe to ka sani jero wadda an kai yazzan na ƙarshe to matsayin musharaka ne kawai amma ga haƙiƙa ne shi ne na farko ba wai kawo shi na ƙarshe shi zai sa shi ne na ƙarshe ba a'a shi ne na ƙarshe ga aikowa amma ga daraja gaba ɗai shi al number one a cikin manzanni gaba ɗai haka ita wawul adafi in yanzu an ka jero ku ko ku nawa wane ya shigo cikin kaza da wane da wane da wane yana yi ma wanda a farko ga shigowa a kai shi na ƙarshe wanda ma a ƙarshe ko na biyu ga shigowa a kai shi na farko ko na biyu ita wawo ba ta nuna lalle dole in an ka ce da wane da wane da wane to haka suka ce fassara ta ɗaya ke fassara ta biyu sai wadda ya bai kasance ba sai wawul wawul adafi a cikin haruffan adafi sai wawu a cikin haruffan adafi duk an ka faɗi wani annabi sai an faɗi wawu tsakanin da wani annabi sai an faɗi wawu tsakanin da wani abu sai an faɗi wawu to gaba ɗai kowane annabi da an ka faɗa ba a sake faɗi ne ba wawu ɗaya an haka to gaba ɗaya ko annabi nawa aka faɗa manzo nawa aka faɗa wawu so haka na aka faɗi ta to annabi sallallahu sallama waccan wawu wawu da aka kama haɗi gaba ɗaya a tattara ta ko so nawa an ka haɗi annabi to shi awwawwau ɗin nan gaba ɗaya. kenan gaba ɗaya, annabawa yawansu gaba ɗaya annabi sallallahu sallama ya yi malinsu tare da ƙari shi dai yan manuwa haka sannan duk an ka faɗi wani annabi sai an faɗi wawo to duk an ka faɗi wani abu annabi da darajarsa da kimarsa sai ga annabi ya taho harful adabi ke a sake faɗin wani annabi da an faɗe shi sai a faɗi wawo to annabi ne a wurin to ya nuna duk darajar da wancan ya tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara ta tare da wuce ta duk mu'jizar da ya tara annabi sallallahu alaihi wasallam yana da irin ta tare da wuce ta to shi an manuhar fama huwa إلا الواو في أحرف العدف صلى الله عليه وسلم من فجر wanda ya bugar da kaffahu tahin annabi sallallahu sallama da ruwa tabaraka alheri ne ya girmama waɗahara ya tsarkake idifahu sashen annabi sallallahu sallama min rijisir raza'ili daga ƙazanta ta ƙasƙance-ƙasƙance ƙazance-ƙazance Allah ya tsarkake annabi sallallahu sallama sannan kuma wasawwaga ya sauƙaƙar da a ɗafahu rahama ta shi Allah ga ashtatal khaliqati bambance-bambancen talittoci ko kuma waga. Allah ya sauƙaƙar da a ɗafahu jin ƙai na annabi Muhammad sallallahu Alaihi ga ashtatal khaliqati bambance-bambancen talittoci ma'ana talittoci daban-daban kowace talitta Allah ya sa ma'aiki ya kasance bai gushe ba rahama gare ta, wa ma arsal naka? illa rahmatan lil'alamina. To wanda ya haka tabaraka alheri ne ya girmamu, ya ƙaru, kuma ƙaruwa ba waccan ta cewa abu yana rage ba ya ƙaru. Ma'ana dai, alheri ne ya girmamu Allah subhanahu wa ta'ala bayan haka sai ci gaba da cewa fa kullu nabiyyi kowane annabi gaba ɗai halfahu yana bayan abul qasim sallallahu sallama fil mata izan aka zo ranar alkiyama bane nan duniya kenan wana hika fakharan ya ishe ka kai mutum kai bugun gaba bin imami yau ga limami mai ba annabawa sallah wabi bisaffi yau ga safu na annabawa sun bi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam a kan ya ba su sallah. Ko kuma wana hika faharan ya ishe ka da alfahari eh, ga wanda shike jagora ne bil imami shi ne jagora wadda bisofi kuma da safu na duk mutane gaba ɗai suna bayan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam safu-safu da za a yi da kuma duk mala'iku da aljannu da kowa safu-safu ɗin da za a yi ranar alkiyama wannan yana isharar da shi fala fadilun ba wani mai daraja na ba annabi illa muqirrun wace yana mai huruci bi falalihi da daraja annabi Muhammad sallallahu wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bih wa latansurunna qala aqrattum akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqarna qala fashhadu ana ma'akum min ash-shahidin amma imuhum gaba ɗaya ta tahawi sun surmuyo in khifadan ƙasa alihi ƙasa ga takalmin annabi Muhammad sallallahu alaihi wanda yana nuna tawali'unsu gare shi su mutane gabaɗin wa absaruhum idandanansu gaba ɗai tasmu suna cin kaya su ɗaukaka su yi leƙo udi mahallihi ga nisan daraja kai mai saurare na fasa id da kanka sama wasawwib jidda kanka ƙasa ka yi tunani hal tuhissu bi mislihi kaga iri ne babu ko kuma fasa da kanka sama cikin almalakutu can cikin duk talittoci al'alamul malakutiyya duk talittocin da a sama wasawwib ka aje kanka ƙasa fi alamin mulki ma'ana dai a nan ƙasa ka aji kanka ƙasa hal tuhissu bi mislihi ko kaga irinsa ku lalle lalle kaga irinsa ba udin can za a dace ta ake ne ko hal tuhissu mislahu yace hal tuhissu bi mislihi to kamin ka ba da ansa sai ce wahai hata ko kusa laisal masjid garwaye bai zamba ka surfi kamar tsintsa fil fadli a wurin daraja baiwa wannan yana da tsoho ne wanga tsintsa ne su zan iri guda yana nufin duk duniya babu irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne asku ina kai ƙarat, ina kai koken dulma nafsi zaluncin da ni yi ga rayuwata wa hubaha da da rayuwata ta ɗoka innahu kana huban kabira to ina kai ƙarar wannan koke wannan ilallahi zuwa ga Allah kawai ta hasanat bil bu'di anhu ayyubaha ta hasanat domin rayuwata ta ta kyautatar da uyubaha aibobanta bilbu'udi saboda ta samu nisanta an huga annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ta tabbatar da cewa ta yi aiboba ita rayuwa ta domin walau kad atathu da ta so zuwa gare shi alaihi sallallahu wasallama haƙƙan da gaske Kanada ya kasance ɗabibaha hashi ne mai maganin rayuwar ga idan matsalolinta ya nuna tun da ni tsaya ina ta saɓo na zalunci kaina da zunubi to lalle ba da gaske nika yi na son ziyarta annabi Muhammad sallallahu da na ba wa'in ga abubuwan da nake yi faqad na mun rasa ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallama fuqdana sudur irin rashin zukata ga eh, gabbuna ga kuluba ha zukatansu yau gaba ya rasa zuciya shi ɗai ne to haka muna jin duk zuciyarmu gaba ɗai cikin gaban mu babu zuci zukatan gaba ɗai suna wurin muhammadu rasulullah sallallahu alaihi ala annana bisa ga cewa mu na nastashfi muna neman waraka biddam hawayen da muke zubawa wa bikir da yabon da muka yi mu ɗan rage hoso hoso da shi muke neman beli na wancan bakin ciki sai mu yi kukan sun annabi sallallahu alaihi sai mu yabi annabi sallallahu alaihi wasallama faqad na humurasa ziyarta tai gashi ko yashi yana warkar da kulla da'in dukkan ciwo aya mai wuyan magani na gare mu yahuddu yana tasuwa alal ikhlasi a zankayin abu don Allah don duk aikin da babu ikhlasi ciki aikin banza ne yanha kuma yana hani anin riya kakka yadda kai abu don a yabe ka yi don a yabe ka shirka ƙarama bari don mutane ma shirka don haka yi don mutane kakka fasa don mutane don duk wanda kare in ji shehu usman a cikin dariƙul janna in ma mutane sun kaga kana yi don su ƙarshen ta ba za ka yi kima gare su ba kaga an yi 2-0 Allah ka kare mu gari da dukkan miyagun ɗabi'u albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya suddu yana jirkitar da mutane ya tare su an alfasha su ba alfasha ya muru yana horo bil haya a zanka sa kunya don kunya tare da imani take kuma alheri ne don alhaya'u khairun kulluhu alhaya'u la ya'ti illa bi khair bayan haka fanuna korhin idanunmu korhunan idanunmu a hama su an mahi tsiyayar dumu an hawaye min alhaya daga ruwan sama wa na ɗiyan cikinmu a hama su an mahi zahin dulu'an ga awazai minar rafi daga duwatsu waɗanda su duwatsun nan masu tsananin zahi su ne rabufu to gaba ɗai nan duwatsu masu tsananin zahi ɗiyan cikinmu sun hi kwankona bisa ga a wazzanmu sun hi kwankona bisa ga duwatsu masu tsananin zahi khairu malhadi hiyayyen ƙabari, min ya firibin da a can canin kama dina binafsi na ba da rayuwa ta fansa lahu ga kabarin a kadu kirkaɗan an kaddu in cage lahu domin bege ga kabarin laula ta jalludi ba don da ni kallafa kaina hankuri ba fabillahi khalloni ku banne don Allah ina gama ku da Allah ku banne in ni gaibi ga hakuwata ina can wa mashhadi da ma halarta ta ku banne in tahi can ma'ana in yabon ma'aiki tare da ina da giyaba ga zuwa can to yana cikin zuciyata sannan wa mashhadi ku bani ku in tahi ga manzarata ma'ana in kai ga kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi na rantse da Allah a can billahi khalluni ma'ana ku banne billahi ligaibi wa mashhadi فبالله خلوني لغيبي ومشهدي nan ligaibi lamu ɗin nan ma'anar tafi ma'ana khalluni ku banni ligaibi ga fakuwata wa mashhadi da manaralta ta billahi don Allah ku banni kamar dai da bayanin da aka yi wallahi na rantsi da Allah ma abhartu ban bayyana ba min hubbi ahmad son annabi muhammad sallallahu alaihi ma'al juhudi tare da duk wahalar gada nake yi ta so tare da duk ƙoƙarin gada nake yi na so tare da duk abubuwan gada nika bayyawa na na na rama da me wallahi ban bayyana ba illal ba'da sai sashi min kulle ma kofi cikin dukkan abin da ni ɓoye na ma'aiki wallahi sashi na ni bayyana Allahu akbar kenan duk abin da kaga ya bayyana abin da ya ɓoye cikin zuciya ta ya yi yawa bisa ga abin da ya bayyana Allah ka sa dukkan musulmi su zan haka ya zan duk yadda ka nuna son ma'aiki wanda ka ɓoye ya yi yawa ciki ya ka arziki kenan a nan ita ukhufi alkhufiya ko alkhafa'u kalima ce mutabbaba tana iya zama ɓoyuwa tana iya zama bayyanuwa kamar wadu'u ajewa wad'u dokewa kuma Allah na ce inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha tabi'ahu fatarda can a cikin horko horkon suratu daha to inna sa'ata atiyatun akadu kiri kadan ukhfiha in bayyana ta ko kuma akadu kiri kadan ukhfiha in ɓoye ta a nan alkhafa'u ko alkhufiya ya nuna mutabbada ce amma a nan tun da ya ce azhartu ya ka ukhfi lalle nan ukhfi ɓoyewa aka mihi da shi don ga zuhuri sun ya to kalimar zuhuri wannan kamar kalima ta ashamlu ita ashamlu ya danganta ashamlu ana cewa rabuwa ana ce ashamlu gamuwa wato in ka ce Ishtama ashamlu ashamlu jama'ar da an rabe ijtama'a yanzu sun haɗu ita ashamlu ya nuna rabuwa saboda ga ishtama kaga waɗanda sun ka rabu su ka haɗuwa ko kuma iftaraka shamlu sai ka ce ashamlu jama'ar da aggame iftaraka yanzu sun rabu kaga tun da iftiraki ya taho to lalle ashamlu nan gamuwa za ka fassara shi to haka kuma kalimar alhufiya innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa a wani ya'lamu sirra wa akhafa a farko harkon suratu baha zancen Allah wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa kaga nan asirru wa akhafa don haka akhafa na biyu bayan asirru ya nuna na bayyanawa ne tunda an kawo asirru nan a kafa ba na ɓoyewa ba ne na bayyanawa shi ko a cikin suratul a'ala akasin haka can illa ma sha Allahu innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa kaga al-jahru na bayyanawa ne ya kafa shi ko na ɓoyewa tunda bayyanawa ta taho to lalle na biyu ɓoyewa za a fassara shi kaga ya danganta daga kalimar da aka haɗa su to iri ne ne nan cewa fa wallahi na rantsi da Allah ma abhartu ban bayyana min hubbi ahmadi son da nake ma annabi sallallahu alaihi wasallama ma tare da duk halar da nake illal ba'da sashi kawai ni bayyana sashen min kulle ma a cikin dukkan abin da na ɓoye kaga tun daga azhartu kufinan na ɓoyewa ne كما إنه يعلم الجهر وما يخفى الحمد لله